الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام الأول إمام الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 18 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakwai kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 23 ga watan shida shekara ta goma sha shida ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta biyu a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alfurkan mai albarka cikin wannan wata na ramadan mai albarka wannan masallaci yana wannan gari namu na kano da muke roƙon allah ya ƙara masa tsari da albarka a cikin muna da yanzu cikin suratul hijir tambayar ta farko da za mu karanta a yau shine menene hukuncin bacci a masallaci a cikin watan ramadan domin wasu masallatan sun hana sun ce wajen ibada ne ba wajen bacci ba ba wajen bacci ba ne eto eh wato shi asalin bacci a cikin masallaci babu laifi a ciki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi abdullahi dan umar yana saurayi yana bacci a masallaci wataran sayyidina ali sun danyi a wato sun dan samu sabani da nana fatima bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya yaji da ya yaji masallaci ya zo ya kwanta eh, kun san namiji ma yana yaji <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ya bai gan shi ba sai ya tambayi fatima ya ce ina ali yake sai ta ce ai ya yi fushi ya tafi masallaci ya fita yana masallaci sai ya zo ya same shi ya kwanta yana bacci turbaya ta lullube shi eh, ba zancen shimfiɗa da sauransu a don yashi ne masallacin annabu sallallahu alaihi wasallam yashin da ƙura duk ta bubbuɗe shi sai ya zo ya ce masa ƙum abat turab ƙum turab tashi ya kai uban turbaya to ta zamanto kunyar da sai alkunyar wannan ita sai ali ya fi kowace so duk da ane masa alkunya da abul da tunda shine babban ɗansa amma babu alkunyar da yake so irin abu turab tunda annabu sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa haka shi ko ya faɗa ne ya ne masa wasa ya ne masa kakaci amma wannan alkunyar ta bi shi to kaga duk wannan shahidi ne na cewar ana bacci a masallaci to amma wato ka'idar addinin musulunci abinda yake asalinsa halal ne wato shugaba yakan hana shi ba wai ya ce ya haramta shi ba yakan hana shi don maslaha a bisa ababin cewar ana kawo wa mutane hukunce-hukunce irin gwargwadon abinda suka kirkiro na fajirci sai na umar yana da irin wannan da dama da ya yi abubuwa waɗanda suke an halatta ya hana saboda mai saboda maslaha yanzu kamar idan mutum yin aure a cikin idda Allah ya hana amma babu nassi da ya ce idan aka yi aure a cikin idda matar ta haramta idan an warware wannan auren matar ta haramta ga mutum har abada amma doka ce sai na umar ya ci, duk wanda ya aure cikin idda aka raba auren to ba zai sake auren matar ba har abada sauran sahabbai ba su yadda da shi ba saboda sun ga cewar halal ne amma sun sallama ma hukuncin da yi don doka ce a matsayinsa na shugaba saboda haka shugaba yana da ikon ya abin da yake maslaha za ta tabbatar saboda haka idan ana a cikin masallaci yadda yanayin masallacin yake kamar an sa irin masallatan harami da suke da air condition da mu ma nan akan samu waɗansu masallatai ɗin masu air condition mutane duk su bar gida saboda san air condition da diesel su zo sai a mai da masallaci wajen bacci kowa sai ya cika masallaci da bacci saboda haka maganin wannan a hana saboda masallaci ba a gina shi don haka ba amma ɗaya biyu mutum ya yi bacci ko yana cikin ibada ya ɗan kwanta ya yi bacci ko yana cikin itikafi lokacin bacci ya zo ya yi bacci to wannan babu laifi amma idan wato kamar hukumar masallaci ta ga kan cewa saboda wata maslaha za ta hana yin bacci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko ma mutlaqan saboda abin da suke ganin kan cewa shine maslaha suna da damar su haka abu ne na maslaha saboda shi shugabanci a cikin musulunci yana tafiya ne da tabbatar da maslaha kawo gyara tasarrufin ra'i manutun bil maslaha haka malamai suka sanya wannan ka'ida dukkan waɗansu aikace-aikace da waɗansu dokoki da shugaba zai kawo to a rataye suke da tabbatar da maslaha abinda zai tabbatar da maslaha shugaba zai kawo sauraka idan hukuma ne suka idan tabbatar da maslaha sai a yi biyayya a gare su biyayya ga su biyayya ne ga Allah jalla wa'ala amma asali bacci a cikin masallaci ya halatta sai dai idan hukumar masallaci ta ce ba za a yi ba to kai biyayya gare ta kada a zo a ta rigima da kai akwai lokacin da masallacin harami ake wannan suke hana bacci ko itikafi kake yi ba ruwansu za su hana ka bacci <laughs> eh sai ka ga mutane suna bin har matattakala za ga mutum ya je ya buya a nan wajen ya dan kwanta ya bacci saboda in ka zo kwanta a filin masallaci din tashi ka za to in ka je matattakala yiwa can baka tsira ba sai ga kawai kana cikin bacci zai ga askari ya zo ya soma ya zungura ka daga tashi mafi nawa to irin wannan abubuwa ne da suke yi saboda maslaha amma haga yanzu da yake abubuwa sun canza masallacin ya ƙara girma yanzu duk ba ruwan wani ma sai kai ta baccinka ka ka. eh wanda yake kwana a masallaci kamar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da take a masallaci take kwana tana share masallaci eh wanda yake suka yi irin wannan ya zamanto masallaci shine wajen su babu laifi kamar ahlus suffa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake su ba a cikin masallacin suke ba a gefen masallacin suke hmm. amma babu laifi ga waɗannan waɗanda suke maslahar aikin masallaci ce ta sa ya zamanto kan cewa suna ciki shi baccin asali babu laifi za a yi sai dai idan hukumar masallaci kamar kwamitin masallaci ko kuma hukumar ƙasa ta zo ta ce babu bacci a cikin masallaci saboda tabbatar da wata maslaha sai a yi musu biyayya akan wannan shine abin da nake suna amma asali ya halatta kamar bisa abubuwan da muka ambata waɗanda suke daga sunna mutum ne aka same shi ta hanyar da ba ta halarta ba da ya girma ya samu labari sai ya juya wa mahaifiyarsa baya shin hakan da ya yi daidai a bai yi daidai ba hakan da ya yi bai yi daidai ba wannan abu ne wanda Allah ya riga ya kaddaro Allah ya riga ya kaddaro masa ko ba shine zai mata hisabi ba in ya juya mata baya ya sani ko ta tuba Allah kuma ya karbi tubanta wataƙila ta tuba Allah ya karbi tubanta yanzu kamar matar da ta zo ta yi cikin shege aka zo za ta zo ta yi itirafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta je ta haihu bayan ta haihu yace ta je ta yayi sannan yace a jefe ta wanda daga cikin wanda sahabbai ya faɗi mummunan magana a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari yace ta yi tuban da da za a raba shi ga mutanen madina baki ɗaya ishe su ya nuna ya nuna girman matsayinta to yanzu dan wannan danta sai a ce ba zai rinka nema mata gafara ba saboda ta zamanto ta zo masa ita ce sababin da aka haife shi ba ta hanya da ba ta halarta ba abu ne wannan wanda yake Allah ya riga ya kaddaro ma mutum saboda haka sai ya sallama ma hukuncin Allah kuma ba wanda ya ce dan da ba a haife shi dan da aka haife shi ta wannan hanyar ba zai yi albarka ba ko ba zai zamanto ya mutumin kirki ba wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki laifin wani rai ba wannan laifi ne da ta yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana ne game da al'ummomin da suka gabata tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma ce da ta riga ta wuce abinda ta yi za ta samu ladan su za su samu ladan su kuma abinda kuka yi za ku samu ladan su saboda haka abinda mahaifiyar ta yi yana gare ta hisabin ta yana wajen Allah kai haƙƙinka tunda mahaifiya ce tana da wannan haƙƙin ta cewa ta haife ka hmm? haƙƙinka Shi ne kai biyayya kai da'a gare ta ka rinka mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata abin da ta yi amma ko kaɗan kada ka ce zaka juya mata baya wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai bane musamman in ya zamanto kan cewar ta inganta hanyarta ta bar hanyar watsewa ɗin ta zo ta killace kanta wannan kuskure ne wanda yake faru gare ta a cikin rayuwarta wanda zai iya faruwa ga kowa a koyaushe saboda haka kasancewar a wannan abin ya faru bai mai ta tuba ta inganta tubanta bai mai da ita taɓaɓɓiya watsatsiya ba kasancewar ta tuba shi kansa wannan ya sanya ta a mataki na ɗaukaka a wajen Allah domin wanda ya tuba daga zunubi kuma wanda ba shi da zunubi ne a wajen Allah mutum da tuban da sai ka wato wanda Allah ya jarabce shi da zunubi kuma Allah ya ba shi muwafaƙar tuba na suha ya tuba ɗin sai ka ga matsayinsa ya fi wanda Allah bai jarabce shi da zunubin ba yana ibada amma yana ganin babu kamarsa yana ma kansa taskiya yana jiji da kansa sai ya zamanto wannan wanda ya zunubin ya tuba ya zamanto karɓaɓɓe a wajen Allah makbuli a wajen Allah amma wannan mai jiji da kai mai ujubu ya zamanto da shi da ibadar tasa Allah diya watsar da su saboda haka kada ka rena mutum don saboda ya yi ba ka san tsakaninsa da Allah ba baka san irin yadda ya koma ma Allah a zuciyarsa ba to ballantana kuma kasancewar ta haifi mutum ba ta hanyar uwar ta haifi mutum ta haifi dan ba ta hanyar halal ba wannan bai cire mata haƙƙin uwa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash dan za a danganta shi zuwa ga eh, eh, wato za a danganta shi zuwa ga shimfidar da aka haife wato da zuwa ga mahaifiyarsa saboda haka tana nan a matsayin uwa kuma tunda uwa ce a shari'a tana da haƙƙin uwa na'am Eh. to ai wannan jarabawa ce wannan jarabawa ce Allah yana jarabtar mutum yanda ya so yanzu wanda Allah ya wanda Allah ya jarabce shi wanda Allah ya jarabce shi da wani aibi fa ko Allah ya jarabce shi da farfadiya kuma ba ta kiwar kuwa yayi me yayi ya sama kansa wannan ko kuma Allah ya jarabce shi da cutar baras ba yadda zai yi ko Allah ya jarabce shi da kuturta haka Allah ya yi shi ta ki warkewa wannan ibtila'i ne da Allah yake jarabar mutum wanda da ya so saboda haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da jarabawa sai ya haƙuri ya fawwala ma Allah ya koma ga Allah ya istislami ya sallama ma Allah ya san cewa Allah yana da iko kan yin komai inda Allah ya so da bai yi shi a haka ba jarabawa ce kan kwarai da gaske kuma sai ya rinka neman lada wajen Allah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani lada a wannan musibar da ka jarabce ni da ita kuma ka musanya min da abin da ya fita alkhairi addu'ar da zai rinka yi kenan ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da duk ya tuna abin in hankalin sa ya tashi ransa ya baci to ya wannan addu'a sai ya sanya ya masa rai kuma har sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya zo ya rufe duk abin da zai zamanto aibi a gare shi a domin abin da ka koma ya zuwa ga Allah ka maganin sa, to sai wannan yake ca mini ne ingancin wannan addu’ar a Allahumma laka alhamdu wa ilaikal mushtaka wa musta'an wa bikal mustaga wa alaikal tukulak a a yake so ya ce wa alaikal wala haula wala kowata illa bik to ban san wannan addu’ar ba amma ma’anatta in banda da gyaran da na yi wa alaikar tuklan ma'anarta ingantacciya ce kirari ne ga Allah jalla wa'ala duk da bai yi addu'ar ba duk wannan sana'i ne eh, wato ita addu'a ba sharaɗi ne sai ka yi ta da lafazin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi komai addu'o'in alqur'ani na annabawa da kuma na, da suka zo a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi komai domin suna da ingantacciyar ma'ana kuma shi kansa lafazin abin so ne a wajen Allah saboda haka kana da ladan kiran yin kana da wato taufiƙin yin addu'a da ma'anar da ta fi komai girma sannan kuma da lafazin da ya fi komai tsarki domin shi ne wanda Allah da manzansa suka tabbatar wannan lafazin babu kamar sa saboda haka in ka haddace addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi komai ka yi su su suka fi komai amma wannan bai hana ka kai addu'a da kowane lafazi ba in dai sharaɗin addu'a ya zamanto babu shirka a ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ruqya wanda ruqya nau'i ne na addu'a tofi da ake yi ma marar lafiya ya ce la ba bin ruqa ma ta kun shirka babu laifi ga yin ruqya matsawar babu shirka a ciki so da duk addu'a da ma'anarta ta inganta Za ka iya yi ko da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ba yanzu kamar abu sa'id ina jin abu sa'id al-khudri ne hadisin a cikin muwatta ko shi ko eh abu sa'id al-khudri ne ya kasance in ya tashi da daddare yakan ce ilahi غارت Nujum, ونامت العيون وأنت الحي القيوم يا يا الله wato ya abin bauta ta tauraru sun faɗi a idanu sun yi bacci kai kuma kai ne rayayye wanda yake mai tsaye da komai wato wanda baka bacci ga wannan kirari ne yake ma Allah bai ɗaukaka wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine yake yi so haka babu laifi ka yi addu'a da duk wani lafazi wanda yake ma'anarsa ingantacciya ce sai dai kawai yana da kyau kamar yadda wannan bawan Allah ya yi mutum ya rinka tambaya idan wata addu'a ce ta zo wadda take ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam an killace su littafin nan hisnul muslim da kuma addu'a wanda shine hisnul muslim ne yana nan dan koran littafi addu'a wanda tara addu'o'i na alqur'ani da na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingantattu yake kawowa in ka tsaya akan wayannan addu'o'in shikenan in kuma kaga wata addu'a in baka sani wanda baka sani baka tambaya dan saboda wani lokaci sai kaga mutum ya an je an ka musamman yanzu yanda mutane suna son lakani saboda haka kullum a cikin binciken wata addu'a ake kamar wato akwai wani lakani wanda yake in kai kan ce dole a karba addu'a ka babu dole ga Allah da yaranka in ka roki Allah da ikhlasinka da fuskantar ka kai tawassuli da ayyuka kyawawa da yaranka in ka roƙi Allah Allah sai ya amsa maka wani kuma da yake ta bin laƙuƙunan ya tayi yi bai samu ba saboda haka yana da kyau ɗin ka tambaya domin waɗansu abubuwan da ake cewa laƙani ne a wato a ba laƙani ba ne ba wani zancen laƙani e, wato illa maƙaƙi ma e, domin maƙe maka addu'a zai daga samun addu'a sai ga an sanya sunayen waɗansu ba sunayen Allah ba ko kuma a kira Allah da waɗansu sunaye wanda babu hujja a kai ko kuma ga mutum ya je maimakon addu'ar yake yi zagin kansa yake a ɗauko masa addu'ar 'yan wuta a ce ita ce zai iya rinka karanta hmm. eh, abin nan wannan wanda suke yi ah, a gwaina hunkama ga waina tabarrana rana. <laughs> sai a kawo irin waɗannan addu'o'i ne wanda yake na 'yan wuta amma sai a kawo a matsayin kan cewa yi addu'a ko kuma a kawo maka sunayen waɗansu wai a ce sunayen rauhanai ne rauka ya ilu wane ne ya ilu to duk waɗannan suna daga cikin shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma lam takun shirka matsawar ba shirka bace wannan a kyale gobe insha Allah أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال تخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين نعم الله يتي قال يا إبليس الله يتي يا إبليس يا كي إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين me ya hana ka me ke gare ka wato me ya hana ka da ka kasance daga cikin masu sujada qala lam akun li asjuda li bashar ya ce ban zamanto mai kasancewar ina yin sujada ga mutum wanda yake wato bashar mai jiki khalaqtahu min salsal wanda ka halicce shi daga tabo mai ƙara min hama'in masnun daga yumbu wanda yake mai wari qala fakhruj minha qala sai Allah ya ce fakhruj minha to fita daga cikinta ai fita daga cikin wannan makami madaukaki shine almala'ul a'la waɗansu sun ce fita daga cikin mala'iku waɗansu sun ce fita daga cikin aljanna amma alƙur'ani ya nuna damiri ne na komawa ya zuwa ga almala'ul a'la ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun idh yuha ilay uh, idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin to sunni almala'ul a'la din jama'a mafi ɗaukaka domin iblis yana cikin su su ne a cikin manya-manyan mala'iku to sai Allah ya ce masa faharuj minha ka fita daga cikin wannan jama'a fa innaka rajim domin kai haƙiƙa rajin abun kora ne wato abin jefewa ne wato wulakantacce wa inna alaikan la'ana kuma lallai tsinuwa ta tabbata a kanka ila midin ya zuwa ga ranar sakamako kunga iblis ya ƙi yin sujada Allah ya ce illa iblisa a ba an kona ma'asa ma'asajirin sai iblisu ƙi ya zamanto cikin masu sujada to a cikin suratul baqara Allah ya faɗi cewar a yaƙi yi girman kai illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin sai iblisu yaki yayi girman kai ya zamanto cikin kafirai a cikin suratu sa'ad illa iblisa stakbara wa kana min alkafirin sai iblisu yayi girman kai ya zamanto cikin kafirai anan kuma sai aka ce a baɗin kawai ba a faɗi bara ba a bakara aka haɗa dubiyan saboda aka abin da yake nan yaƙi wato ma'ana yaƙi bin umarni to Allah ya ce masa me yasa baka kasance tare da masu sujada ba a cikin a cikin suratul a'araf Allah ya karfafa wannan da cewa me yasa ya iblisu ma mana'aka an an tasjuda lamma amartu id amartu ya iblis ma mana'aka an tasjuda id amartu ya kai iblis me ya hana ka kai sujada yayin da na umarce ka a cikin suratu sad kuma qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi me ya hana ka kai sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na kaga aka faɗi illar da yasa aka kaga wato na farko aka nuna na farko Allah ya ce masa nisa baka sujada ba da na umarce ka wato umarnin Allah ya ce maka kayi ba kai ba kuma da ya baka umarnin har ya gaya maka hikima ya ce lima khalaqtu bi yadayya ka yi sujada ga wanda na halitta da hannuna wato bayan na gaya maka ka yi kuma da na gaya maka ka yi na bayyana maka hikimar yi amma ba kai ba domin a nuna wato irin kangarewar iblis menene raddin iblis ya ce lam a kulle asjuda li bashar ina ai bai cancance ni ba ai ban kasance mai yin sujada ba wato na fi karfi shine ma'anar girman ka na yi sujada ga mutum albashar shine alkafif wanda yake madda mai jiki ni ko da nake ruhi ba ni da jiki ya za a yi na sujada ga wanda yake bashar wanda kuma ka halice shi daga wannan abin da yake a wulakantacce tabo kuma taban ma daga yumbu wanda yake kwaɓaɓɓe mai wari ta za a yi na sujada ga wannan to shi yasa ake cewa wanda farkon wanda ya fara kiyasi kiyasi watsatse shine iblis wa bi isa ma kasa tir da kiyasinsa to sai ma iblis raddi ya kai iblis wane kai nassi ya zo maka kace za ka yi kiyasi duk wanda ya yi kiyasi yayin da nassi ya zo to wannan kiyasin nasa watsatse ne Allah ya ce mu yi sallah kafin rana ta fito lokacin fitowa alfijir sai mu ce a'a ai kamata yi yayin da masu bautar rana suke sallah rana tana hudowa mu kuma sai mu sallah ga Allah suna can suna bautar su ga rana mu kuma mu nuna Allah muke ma saboda haka mu lokacin zami sai mu kiyasi me zamu kira wannan kiyasin fasidul itiba watsatsan kiyasi shi yasa malamai suka fitar da ka'ida la qiyasa ma'an nas sai mu ce maka ya iblis baka san cewa la qiyasa ma'an nas ba idan Allah ya faɗi umarni to sai ka aji hankalinka ka sallama ma umarnin Allah ba ka ce za ka yi ƙiyasi ba domin ka in ya ci karo da umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watsatse ne shi yasa a cikin ka'idar usulul fiqh daga cikin qawadihul qiyas wanda ake sukan ingancin kiyasi shine idan wannan qiyasin ya ci karo da nassi sai a ce masa wannan kiyasin yana daga yana da qadih abinda yake sukansa da qadihi da ake ce masa fasadul i'tibar wato ba a lura da wannan kiyasin aslan ma ba za a ce wannan kiyasin ya inganta ko bai inganta ba ba ma a kiyasi a nan wajen in nassi yazo a shikenan sai a ajiye wato sai a ajiye kiyasi raddi na biyu ga iblis me awarsa cewa ana hairun minhu na fi shi alheri ni min narin wa hu min tsin ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yumbu saboda haka wuta ta fi yumbu domin me wuta sama take yi ko ba haka ba ana kunna wuta sai ga ta yi sama kuma saboda karfinta ga haske ga ƙuna shi kwa yumbu fa wulakantacce ƙasa yake baƙi ne kuma ma mai ɗoyi saboda ka taya za ka kamanta wuta da yunɓu to sai mai yin mu ga iblis mu ce ƙarya kake yunɓu ya fi wuta taɓo ya fi wuta domin taɓo yana da razana tabbatacce ne baya a baya sako-sako saboda haka duk abin da aka halice shi daga tabo tabbatacce ne zuciya da take da hali na tabo tabbatacciya ce tana da sakina ba ta raurawa sannan kuma yana da tawalu'u tun da a ƙasa yake ita ko wuta haba haba haba take yi nan da nan ta watse kuma tabo yana da albarka ka shuka kwaya guda ɗaya a cikin tabo sai ya fitan maka da zangarniya mai sumbula guda 700 albarkar albarkar tabo kenan wuta fa tana tashi yanzu nan tartsatsi guda ɗaya sai ta da gobara tartatsi daga waccan ya sake tara gobara sai ta kona gari ƙuna take ba ta kawo wani alheri shi ko wannan daga abu ɗan kankani mai albarka ne ita ko ba ta da albarka sannan kuma wuta sai dai haba haba ɗin. ba ta da saki wato mai wuta mutum ne wanda yake da tsaish da wato da rashin saki na rashin nutsuwa ba shi da nutsuwa da sannu-sannu cikin abubuwa so yake a yi yanzu komai ta ƙare shi yasa ake cewa al'ajalatu mina shaitan gaggawa daga shaitan take saboda asalin halittarsa kenan haka sha'anin wuta yake mun san ku gaggawa ba ta da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ashajja abdiqais inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu kana da sifofi guda biyu da Allah da manzansa suke so alhilm wal ana hakuri da kuma sannu sannu cikin abubuwa to sannu sannu ba ta ga wuta sannu sannu sai ga tabo saboda haka abinda kake faɗa cewa kai ka shi alkhairi ƙarya kake tabo ya fi wuta alheri to kuma fuska ta uku da za mu yi iblis raddi sai mu ce to iblis mun ma yadda da kai mu wato alƙaulu bil mujib mun yi tanazuli ka ce ka ce ka ce wuta ta fi taɓo to shikenan wuta ta fi taɓo. amma nawa ne abin da yake asalin sa yake da ɗaukaka amma abin da zai fito da shi ya zamanto watsatsi nawa ne wanda yake asalin sa kaskantacce ya fitar da abu wanda yake maɗaukaki ko baka gani a cikin halitta jubi kudan zuma kuda ne na zuma kowa daga ya ga kudan zuma ko rasa yake saboda zai cije shi amma jibi abin da yake fitowa daga kudan zuma zuma mai daɗi mai magani mai lafiya mai gina jiki amma kudan fa kowa gudu yake daga kudan zuma ka gani abu wanda yake asali watsatse amma ya fitar da abu wanda yake mai ɗaukaka ko dubu bayan gidan ɗan adam dan adam da duk wannan matsayin nasa da sauransa abin da yake fitowa daga gare shi na bayan gida daga shi da kowa ma gudunsa yake yi saboda haka sharruftar asali ba shine yake nuna sharruftar abin da ya zo daga bayansa ba idan ma wuta ta fi a yumbu yumbun annabi adam ai ba wani abu ne da yake shine duk da yake shine asalinsa ai ba a wannan asalin Allah ya ce ai masa sujada ba sai da tukune ya zamanto wani abu wanda wannan abun daga Allah yake shine fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi idan na daidaita shi na hura raina a jikin sa faqa'u lahu sajidin wato sai da tukuna ɗaukakarsa ta bayyana da tashrifi na Allah ɗaukakawa ta Allah duk da yake asalinsa amma kaulin iblis asali ne wanda yake wato kaskantacce to amma Allah ya ɗaukaka shi kuma sau da yawa abu wanda yake kaskantacce zai zamanto maɗaukaki wannan shine raddin da muke ma iblis babban magana shine kan cewa ya yi kiyasi ma'annas kuma wannan abin ga ƙarshen sa yanda ya zamanto sai Allah ta'ala ya ce masa fakhruj minha fa innaka rajim fita daga cikin ta domin kai ar-rajim ne a cikin suratul a'raf Allah ya ce fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka as saghiri sauka daga cikin ta ba zai kasance gare ka kai girman kai a cikin wannan jama'a ta dauka ta mutanen Allah ba al malaul a'la fahruj fita daga ciki innaka minas sagirin kana daga cikin wato kaskantattu to a cikin wannan kun ga wannan ya nuna mana aljaza'u min jinsil amal Allah yana yi ma mutum sakamako da naqidun abin da yake nema ya ce shi ɗaukaka yake so ya ce shi wane ne sai Allah ya masa sakayya da kaskanci ya ce innaka minas sagirin kana daga cikin kaskantattu ya ce anan kuma ya ce innaka rajim kai abun jefewa ne domin wannan shine alamar nuna wulakanci shi yasa waɗanda suka yi zina aka ce a jefe su don a nuna musu ƙarshen ƙasƙanci da wulaƙanci to wannan shine sakamakon wanda ya girman kai yana so ya nuna cewa da izza da girma babu kamar sa to sai Allah ya ƙasƙantar da shi shi yasa wato yana daga cikin sakamakon girman kai duk wanda ya girman kai Allah zai ƙasƙantar da shi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce alkibri ya alkibriya da'i girma mayafi na ne duk wanda ya ce zai jayayya da ni a ciki to kuma sai na kaskantar da shi sai na tankwara shi wato sai a wato sai na kaskantar da shi inji Allah jalla wala a hadith qudsi da haka girman kai yake da hadari kuma huga wanda ya nuna mana hadarin girman kai domin shine shine zunubin iblis da girman kai ya zama kafin. aba wastakbara wa kana min alkafiri da girman kai ya zama kafiri kuma yana daga cikin sharrin da ke cikin girman kai cewa mai girman kai Allah ba zai fahimtar da shi gaskiya ba ba zai sa shi ya gane gaskiya ba ba zai sa shi ya karbe ta ba Allah ta'ala ya ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi zairil alhaq zan kawar da masu girman kai a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba zan kawar da su daga ayoyinmu daga ayoyina haka Allah ce sa'asrifu an ayati zan sarrafar da su in kawar da su daga ayoyina su wane ne waɗannan waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba ma'ana ba domin babu wanda yake da haƙƙin girman kai duk wanda babu wanda yake da haƙƙin girman kai idan annabawa ba su girman kai ba waye zai yi shi yasa kuma Allah ta'ala ya ce a tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan muke sanya shi ga waɗanda ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa ba sa nufin barna to kaga hukuma ta biyu kenan ta girman kai ba za ka Allah mai girman kai Allah ba zai nuna masa gaskiya ba sannan mai girman kai matattararsa wutar jahannama fa bi'sa matwal mutakabbiri fa bi'sa mathwal mutakabbirin sau biyu a wuri daban wato a cikin suratun zumar kawai sau biyu Allah ya faɗe ta sannan ga ta a cikin suratun nahal fa bi'sa mathwal mutakabbiri tir da wato matsuguna matattara makoma ta masu girman kai wato masu girman kai wuta ne za su shiga sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba لا يدخل janna من كان fi قلبه مثقال habatin مثقال habatin min خردل min الكبر wanda yake da a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba to wanda daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah mutum fa yana son ya zamanto tufarsa kyakkyawa takalminsa kyakkyawa gashinsa kyakkyawa wato ya gyara kansa yana so akwai mutane waɗanda suke haka suke kullun ka ganshi shi tsaf tsaf yana son kwalliya baya son a raina shi to yaya kuma shi yana ganin wannan shine girman kai yace a wannan ba shine girman kai ba inna allaha jamil yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kyakkyawa ne kuma yana son kyau eh, saboda haka dan birni kada ka ka ya tashi eh yace al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas girman kai Shi ne take gaskiya da kuma wulakanta mutane wato da tozarta mutane da wulakanta shi. wulakan wato kaga gaskiya ka san gaskiya ce ka ibi kai kafi karfin a ce ka bi sai dai kai a bi ka kafi karfin a ce ka sallama sai dai kai a sallama maka in jayayya ake yi gaskiya ta bayyana gare ka ba za ka yadda ba saboda in kai haka ka yi kaskanci kai kuma kaskanci ba naka bane wa gamtun nas wulakanta mutane kai fi karfin mutane ta san waɗansu abin in ya kai intaha ba sa iya sallah cikin jami'i saboda suna ganin ba yadda za a yi sahu da mutane akwai wani daga cikin malaman hadith ba zan faɗi sunansa ba a malamin hadith ne jarabar da Allah ya jarabce shi da ita kenan yace ta za a yi je masallaci ya sahu da kowane irin mutum yana daga cikin abin da sa aka yi suka akan karban hadisinsa amma daga cikin malaman hadisi ne magabata cikin mutanen basra ya zo a ce a hada sahu da shi ba zai ba shi Allah ya jar wato fitinar da Allah ya to wannan tana da haɗari wannan shine girman kai da dole mutum ya yaƙi da zuciyarsa kan ya bar shi to kuma yana ɗaya daga cikin wato lulufin da Allah ya ma bani adam da ya sanya asalinsu daga yunƙu don kada su girman kai Allah ta'ala ya ce kutilal insanu ma akfara wato tir wato halaka Allah ya tsine wato kutilal insan ana nufin kafiri kenan kafiri Allah ya tsine masa ma akfara mamakin kafirci wato me yasa shi kafirci ne me yasa shi har yake wannan kafirci min ayi in khalaqa daga mene ya halice shi ne min nutfatin khalaqahu faqaddara daga dugon mani ne fa ya halice shi sannan ya auna shi thumma sabila yassara sannan ya sauwake masa bin hanyarsa in sa ta sarauta ce ya sauwake masa zama sarki in ta talaka ce ya sauke masa zama talaka ya bi shi ba yadda zai abin da ya yi rubuta masa shi ya bi Sun thumma hufa a kabara sannan ya kashe shi ya sa shi a cikin kabari Sun sha a sha'a anshara sannan kuma yayin da ya so ya tayar da shi to ina iza, ina dalilin girman kai ga wanda yake wannan shi ne alam nakhluqukum mimma in mahin ba mahalice ku daga ruwa wanda yake wulakantacce ba to hikimar da Allah yake nan ya sanya asalin mu wulakantacce ne dan kada mu kama da iblis iblis shi sai ya rudu da asalinsa kuma yayi kiyasi kiyasi fasidi mun ma nuna kan cewar ma wutar da yake kiyasin da yake cewa ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ƙarya ce kuskure ne ba haka bane ya bauɗa hanya mun yi masa raddi hmm? to amma shi mutum sai Allah ya yi shi yanda ba zai samu wannan fitinar ba jaraba ta biyu laifi na biyu mummuna da iblis ya yi shine hasada dan me za Allah zai fifita Adamu a kansa yace qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ya dhurriyyatahu illa qalila yace kaga wannan wanda ka fifita shi a kaina wato yana hasada dan me za ka fifita shi wannan da ka fifita shi akai da kafifita shi akai na la in akhartani ila yawmil qiyama in ka jinkirta ni zuwa ga ranar qiyama la ahtani kanna dhurriyatahu zan tumbuke zurriyarsa illa qalila sai ka dan tumbuke su in kai su cikin halaka alwashin da ya sha kenan saboda haka hasada ce dan haka Allah ya halaka shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da hasada cewa me yanke imani ce mai sassabe imani ce mai aske imani ce daga zuci kaga su sauran mala'iku da suka ce ma Allah wannan makanaliyar min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun yayin da suke jayayya wannan jayayya ce ai a fi ha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wani nuqaddisu lak yanzu wanda yake zai rinka zubar da jini yana barna a bayan kasa shi za ka sa a cikin kasa ya zamanto khalifarka bayan kuma mu muna girmama ka muna tsarkake ka muna tasbihi da godiya gare ka qala inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba sani ba da Allah ya nuna musu falalar annabi Adam ya nuna musu falalarsa da ilimi maimakon su hasada suka gani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana yayin da yace musu zai jarraba su sai suka ce subhanaka la ilma lana sarki ya tabbata gare ka babu ilimi a gare mu sai abin da ka sanar da mu suka sallama ma Allah to sannan Allah ya nuna musu fallalar annabi Adam bayan sun sallama ma Allah da ya nuna musu fallalar annabi Adam yace su sujada ba su yi hasada ba saboda umarni ne na Allah sai suka yi sujada kuma suka yadda da falalar annabi adam iblis duk ya ga wannan amma shi girman kai da hasada suka ɗebe shi to saboda haka waɗannan sifofi guda biyu suna da haɗari ga mumini mutum ya yaƙi da zuciyarsa kuma a cikin ɗabi'arsa da halinsa akwai abin da zai sanya shi ya samu iko daga barinsu domin ɗabi'ar taɓo ba ɗabi'ar girman kai ba ce saboda taɓo abin da ya gada walu kaskantar da kai duk lokacin da zaka ji izza to kasancewar wuta ce take nema ta ɗebe ka ka koma ga asalin ka na tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku guda hudu zan rantse a kansu ku kiyaye su kuma ku haddace su yace man Alillahi lillahi a Allah duk wanda yayi tawalu ya kaskantar da kai saboda Allah Allah zai ɗaukaka shi wa mazdada Allahu bil afwi illa izza Allah bai ƙara ma bawa wani abu ba yayin da yake afuwa sai izza kuma wa ma fataha al-abdu babal mas'ala illa fataha Allahu alaihi babal faqr mutum bai taba bude kofar roƙo ba sai Allah ya bude masa kofar talauci wane ne na biyar hadisun abu kabshat al-anbari na'am na'am wa ma kasa malum min sadaka dukiya ba ta raguwa saboda sadaka duk wato sadakar da za zakai ka gade debit ne ko debit ne <laughs> yan kasuwa sun fahimci wannan sadaka debit ne to amma ba debit ba ne don baya ta waya wato kana yin david ne alat na tohowa alat na tohowa amma ba irin alat din da za ka gani anan ba hannanan din ma hannanan din ma za ka gani dan da sadaka saboda mala'iku suna nan suna cewa Allahumma ati munfiqan khalafa kullum da safe akwai mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa Allah ka bama mai bayarwa saboda kai mai ciyarwa ka ba bashi mayewa wato yana david alad na shigowa yana david alad na shigowa ɗayan kuma yana cewa Allahumma ati mumsikan talafa wanda ya wanda ya yimke ya rike hannun yaki bayarwa Allah ka bashi karewa arziki to kaga abubuwa guda hudu da far wanda daga ciki ya ambaci man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawalu saboda Allah Allah zai dauka shi sannan hali na biyu hasada a guje ta musulmi ya guji hasada maganin hasada shine wato ka munka mayar da abu ga Allah in ka gani ima ka roki Allah kai ma ya baka maganin ta kenan in ka gani ima wajen mai ni'ima ka ce Allah ni ma ba ni koyaushe na kan kawo mana misalin annabi zakariya yayin da ya ga maryam binti imran wadda karkashin kulawarsa aka danka ta ba annabi ya bace shi ko annabi ne amma ya je ya ga karama wadda yake shi Allah bai bashi ba ya ga abincin da ba a samu a lokacin bazara shi ga shi yana wajenta a lokacin sanyi abincin da ba a samu gashi yana wajenta ya ce ya maryamu anna laki haza ta ina kike samun wannan qalat huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda so ba tare da gurgudo ba me Allah ya ce mana ya ce hunalika da zakariya rabba anan ne zakariya ya kira ubangiji sai ce a Allah ya yi miki haka ni da nake da kwantacciyar bukata to Allah ni ma ba ni zurriya daga wajen ka kyakkyawa innaka sami'u du'a me jin addu'a ne gashi na gani to ka gani inda inda hasada ta ɗebe shi to wato hakin ta sa mataki to shikenan sai ya kullace ta sai hasada sai sai bukulu hmm? Hmm? irin dai ɗabi'ar ta shaitan to saboda haka mutum ya guji wannan kuma ba ɗabi'ar wato yumɓu ba ce ya zamanto tokan cewa ta yi hasada asalinmu na yumɓu ba hasada ba ne soyayya juna ne saboda inna khalaqnahu min tsinin lazi. Hmm. daga yumɓu wanda yake mai haɗewa da juna kaga ku hasada ba za ta sa ka haɗe da ɗan uwanka ba mai raba ce ba to shi ko yin yake dan farewa yake da juna saboda haka ba ɗabi'ar mu bace ba ɗabi'ar asalin mu bace mu zamanto masu hasada wanda za mu rinka rarraba kai kuma hasada abin da take take yi kenan don saboda tana rarraba kan mutane sannan Allah ya ce wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma lallai la'ana ta tabbata a gare ka la'anan nan haka ta zo a nan amma a cikin suratu sad Allah ta'ala ya ce wa inna alayka la'anati la'anar ta Allah ce can sai ya gaya mana irin la'anar wato kaga nan aka ce la'ana tsinuwa zai ta iya ɗaukan tsinuwar mutane za ta iya ɗaukan tsinuwar mala'iku amma sai Allah ya ce tsinuwar ba ta wani bace ta Allah ce ma'anar tsinuwa shine nisantawa daga rahamar Allah wato nisantawa daga dukkan alheri to shi yasa shedan Allah ya nisanta shi daga dukkan alheri babu wani abu da yake mai kyau daga shedan babu wani abu da yake mai kyau yayin da Allah zai musalta mana bishiyar da ke bishiyar abincin yan wuta saboda muninta sai ce qal'uha ka annahu ru'usu shayatin wato hudanta huranta kamar kamar kawukan shedanu ne saboda muni kuma in kana ganin yan bori yadda in dan bori ya hau bori wato ya hau irin sifar aljanin yadda za ga ya canza masa kama ko kuma ka ga irin bokaye yadda suke yi su sanya wata irin kala rakwacam babu kyau babu wani abin sha'awa a ciki saboda haka shaidan din yake so ya gansu da bayansa ne haka shaidan ne yake so ya gansu domin shi mummuna ne khabith babu wani saboda Allah ya nisanta shi daga dukkan alheri shine ma'anar la'ana kuma wannan ila yawmiddin na'am رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى Ƙala qala rabbi fa'anzirni sai ya ce to ya ubangiji na fa'anzirni tunda haka ne ka saurara min ila yawmi yub'athun ya zuwa ga ranar da za a tayar da su wato ya san akwai ranar da za a tayar da su ita ce ranar alkiyama saboda sanin ta Allah ya sanar da dukkan halittarsa mala'iku sun san da ita Eh, shi yasa Allah ta'ala ce faqulat fis samawati wal ard tana da nauyi a sama da ƙasa duk an santa kuma ana jin nauyin ta hatta dabbobi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wata dabba ranar alkiyama ranar juma'a face ta kasa kunnanta saboda tana so ta saurara ta ji ko a ranar za a hura kaho a tashin alkiyama saboda duk dabba ta sani cewa ranar juma'a za a yi tashin alkiyama wato sun san akwai tashin alkiyama to da ka kaga nan itirafi ne daga gare shi da kan cewa akwai wannan rana to ka saurara mun ma'ana kada ka ɗauki raina wato kai min imdadi ka saurara mun na rayu har ya zuwa ga ranar da za a tashe su qala fa innaka minal munzari sai ce to kana daga cikin waɗanda aka saurara ma wato umarni ne na Allah kadari kauni wato Allah wannan fadin na Allah da ya fada wato ya hukunta da cewar ba iblis ba zai mutu ba wato iblis za a saurara masa da rayuwa da ransa ila yaumil waqtil ma'lum ya zuwa ga ranar lokaci sananne lokaci abin sani abin sani ma'ana abin sani a wajen Allah da ba wanda ya san shi sai Allah Allah ne kadai ya san wannan lokacin shine ranar lokacin sa'ar alkiyama domin Allah madaukakin sarki ba wanda ya bama wannan ilimi la mala'ika makusanci wala manzo wala annabi manzo wannan ilimi ne wanda yake layu-jalli li waqtiha illa hu babu mai yayewa mai bayyanawa ga lokacinta babu mai sani ga wannan lokacin sai shi jalla wa'ala to wannan kada ka ɗauka wannan muhataba da ake tsakanin iblis da Allah mu muhataba ce ta karimci ta girmamawa wane shi kamar yadda aka ce ne kowa Allah zai masa zai zance da Allah ta hisabi kaga akwai ai wanda yake in aka zo aka zancen hisabin eh, ba zancen karamtawa sai dai ai masa su'ul hisab amma a su'ul hisab din ai da Allah ya zance rana kaza kana da kuɗi kaza hmm? nawa ka samu ina ka samu su da ka samu su a ina ka batar wannan fa haka za a bi mutum ɗaiɗai da ɗaiɗai shi sa aka ce masu kuɗi ranar alkiyama ko sun sha za su shiga aljanna za su samu jinkiri wajen shiga aljanna da shekara ɗari biyar. bayan marasa kuɗi ma'ana waɗanda aka ce za a yi hisabi kenan wanda suka ba za a yi musu hisabi ba kuwa shi kenan amma wanda za a yi hisabi ko sun sha za su yi jinkirin shiga aljanna sai bayan shekara to kaga wannan hisabin da za a yi ai tsakanin mutum da mutum ne tsakanin bawa da ubangijinsa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mamin minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu ɗaya daga cikin ku face ubangijinsa yayi zance da shi babu mai tafinta tsakaninsa da shi to kaga wannan zancen da bawa zai yi da ubangijinsa ba zance ne na naɗa shi annabi ba ba irin kamar zancen da Allah ya yi da annabawansa bane irin zancen da Allah ya yi da annabi Musa ko irin zancen da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa mana a cikin alkur'ani wannan zance ne wanda yake tsakanin bawa wato tsakanin Allah da bawansa wanda yake ya yi masa tawaye kuma Allah maɗaukakin sarki ya niyyar wato ya yi nufin ya kaddara abubuwa wanda yake za su zo a cikin halitta wanda shine cewar halittan nan ba za a gushe a cikin rayuwar duniyan nan ba har Allah ya naɗa ƙasa lokacin tashin alkiyama ce akwai waɗanda yake wanda yake shine a bayan sharri kuma shine yake shushuta sharri wanda kuma gaskiya wanda koyaushe yake nufi ya yi ƙoƙari ya yaƙi da gaskiya bal kafifu bil haƙƙi alal al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahir muna jifa da gaskiya akan ƙarya akan bata sai ya wato sai ya ya shafe shi ya zamanto wato mai gushewa babu shi domin batil din zai tabbata to kuma me sababin batil din shine shaytan shine sababin sharri shaytan shine mazdarin dukkan sharri shine mazdarin dukkan barna a bayan kasa to ba za ta gushe ba shi yasa hikimar da Allah maɗaukakin sarki har ya zanta da shi kenan domin wannan abu ya faru ya zamanto magana ya zamanto hukunci na Allah na kaddara da halittarsa ya tabbata na'am لأزينن لهم إلا بعدك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال رب بما أغويتني إبليس يتشي يا أبنجينا to saboda batar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ard ni kuma zan kawata musu zan yi zan kawata a gare zan kawata musu a cikin ƙasa wala ubuyannahum ajma'in kuma zan batar da su gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka waɗanda suke bayinka daga cikinsu waɗanda suke tsarkaka al-mukhlasin wanda ka tsarkake wato ka kare su wannan ita ce ƙira'ar mutanen madina da mutanen kufa nafi'u da asim da alkisa'i da hamza kira'ar kuma sauran alƙura su ne ibn kafir da abu amr da ibn amir su kuma illa ibada ibadaka minhumul mukhlisin haka take a cikin qur'ani duk inda wannan kalmar ta zo da mukhlisin a haka suka rabu hudu da fataha uku da kisra haka suka tafi mukhlisin wato masu ikhlasi waɗanda suke tsarkake bauta ga Allah masu gaskiya wanda zahirinsu daidai yake da baɗi ba su da gishu ba su da dungu ba su da rufa-rufa wanda suke baɗininsu zuciyarsu haka take kamar yadda suke a cikin zuci haka suke a bayyane su ne al ko kuma al wanda Allah ya zaɓe su ya tsarkake su wannan iblis ya ce saboda batar da ni da kai a cikin suratu sa'ad yayi rantsuwa qala rabbi qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi'izzatika sai ya rantse da izzar Allah ya rantse da izzar Allah kamar yanda yazo a cikin hadisi cewa iblis ya ce tun da Allah ya batar da shi ya rantse da izzarsa da jalalar Allah ya rantse da izzar Allah da ɗaukakar Allah cewar matsawar rai yana matsawar akwai ruhi a cikin jikinsu to shi kuma ya rinka batar da su kenan da shahawaice shahawaice Ya ta kawata musu abubuwa shi kuma Allah sai ya ce masa a wannan a cikin hadith ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni kuma na rantse da izzata da jalalata ni kuma ba zan gushe ba ina gafarta musu matsawar suna neman gafarata matsawar suna istighfar dama da me yake takama da sabo ko zai halakar da su da sabo to shi kuma Allah ya ce to ni shi kuma na bude musu kofar istighfari wato shaidan yana so a ya sha alwashin sai ya ja mafiya yawan mutane su tafi tare da shi wato ya batar da su shine nan yace la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu a cikin ƙasa wato zan kawata musu saban Allah in kawata musu saban Allah kuma in shagaltar da su daga da'ar Allah idan mutum na idan mutum na kawata masa harka ana mitin malam harka ta taso ko kuma ana bon saura kaɗan saura minti goma sha biyar ta tashi watakila a cikin minti goma sha biyar nan arsenal za su ci gashi kuma an kira sallah mm. a cikin minti goma sha biyar nan ya tafi je ya samu sallah watakila za a yi bashi arsenal za ta ci bai gani ba to duk shaidan ne shine ya zayyana musu ayyukan duniya ga barin da'ar Allah ko kuma ya zayyana musu sabo ya zayyana musu saban Allah kayan maye ne kayan rawa kayan kiɗa duk wani abu na sabo tun abin da yake bisa ɗabi'ar mutum baya yi shedan sai ya zayyana maka kai bisa ɗabi'ar mutum yadda Allah ya halicci mutum mutum baya sha'awar yarsa baya sha'awar ƙanwarsa baya sha'awar mahaifiyarsa hmm? bisa ɗabi'a haka Allah ya yi mutum to amma shaidan ya kai matsayin da ya zayyana ma waɗansu daga cikin halittar Allah ya zama to babu abin da suke sha'awa sai dai su lalata da na jininsu na jikinsu baya cikin ɗabi'ar ɗan adam ya zamanto yana sha'awar ya lalata da namiji ya lalata da namiji dan uwansa ko mace da mace amma shi ɗan sai ya kawata wannan baya cikin ɗabi'ar ɗan adam namiji ya je yana sha'awar ya lalata da dabba da akuya ko da jaki ko da kare ko mace ta zo tana lalata da kare amma shi ɗan sai ya zayyana wannan ya ji ba abin da yake jin daɗi a duniya illa ya yi wannan akwai waɗanda shaɗan ya zayyana musu a cikin sha'anin lalatar babu abin da suke jin daɗin yi wanda har za su samu nishaɗin wato sha'awar saduwa da mace sai sun ci kashi kuma cin kashin suke cin kashin suke akwai su duk shine tazyin na shaidan abinda baka taba tsammani amma akwai mutane da shaidan ya kai su hayya zuwa ga wannan shine yace la uzayyinan lahum zai kawata musu a cikin suratul araf la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan yi zaman dako gare su akan tafarkin game da ba za su tabbata akan sa ba wato duk zan tsaya akan hanyar duk wanda yake towa in ce yi can yi can ba za su ba hanyar ba Ko ba wai kawai a haka ba sun mala'ati yannahu min ne aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakiru sannan in zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ba za ka samu yawan su ba suna masu godiya a gare ka aka ce ta gaba mantar da su lahira in ce anan take duk shekewar anan za a yi ta babu wata lahira ta baya kuma nuna musu to anan fa take in ta kawata musu duniya ta dama kuma in rinka ɗauke su daga ɗa'ar Allah ta hagu kuma in ta kawo musu shubuha a cikin sha'anin addini da rikici ka ji wai kai kan cewa wai kai ka gano ma ba Allah kana ta tunani ideas sun zo maka ai ganowa kai ka karanta ka yi tunani haka ne nan kuma ka san duk kana karanta wahayin shaidan bane duk shaidan ne yake kawo wannan shubha ta hagu kuma shahawat zayyana musu saban Allah kai in ka tsaya ka dubi sha'anin harkar waka kasancewa abin ya fi karfin mutum yasa Allah ya ce ta hal unazzi hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara wanda shaidan yake sauka a kansu shi yasa zaka ga da yake shaidanin ɗaya ne wani lokaci idan yana yi sai ka yance kai waske ba haka ba ya san cewa ga yanda ya nufa saboda shaidan din da ɗaya ne shaidan ne yake musu wahayi salon waka da kullum ba ta karewa duk wahayin shaidan ne sai ka ji wani ya ce shi sai ya sha wiwi sannan zai iya yin waka ko kuma wani sai ya je cikin banɗaki sannan zai iya yin waka kowa dai da irin lokacin da akwai lokacin da shaidan nasu yake masa wahayin yadda ya kamata to duk wannan yana daga cikin abin da ɗin shaidan kaga ya yi wannan kuma wannan ya faɗi Allah maɗaukakin sarki ya bashi izinin wannan wala ugu yannahum ajima'in zan batar da su ga baki ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin wannan ya nuna cewa shi kansa shaidan ya san a cikin bayan Allah akwai wanda ba da iko a kansu ba za su taɓu ba annabawan Allah ba za su taɓu ba daga cikin bayan Allah muminai ma akwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da sayyidina Umar wallahi baka taɓa bin hanya ba face shaidan ya bota hanya tsoronsa yake inda dai ya bi hanya to shaidan barin hanyar yake to akwai bayan Allah waɗanda suke nan amma waɗanda suke ba nan ba to kowa sai ya ta kansa kowa sai ya ta kansa da ya za ka yi ta kanka da ikhlasi domin in dai ka yi ikhlasi to kafi karfin shaidan sai Allah ya ce masa ƙala ha su raƙun siratun alayya ya ce to wannan shine tafarki zuwa gare ni miƙaƙe wato ga tafarki na miƙaƙƙe kuma shi ne wanda yake zai kai zuwa gare ni ko kuma haza siratun alayya mustaqim wannan shi shine tafarki miƙaƙƙe alayya wanda yake yana kaina na bayyana shi kuma na bayyana shi don haka kowa ya sani cewa ga shaidan zai zo ya hana ku bin wannan tafarkin sannan ya ce inna ibadi ka sani lallai bayina laisa laka alaihim sultan baka da iko a kansu babu iko a gare ka a kansu illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai wanda ya bika daga cikin batattu daga cikin batattu daga cikin bayin Allah wanda ya bika to shine kake da iko akan sa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sha'anin shaytan ba shi da iko akan waɗanda suka yi imani suke dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawna ikon sa kawai yana kan waɗanda suke jibinta masa al'amari suka zamanto nasa wallabi na hum bihi ko kuma waɗanda suke tarayya da shi suka yi bauta masa su ne nan illa man ittaba'aka a al-ghawin sai waɗanda suka bi ka kaje kenan an nuna cewa kenan shedan bashi da iko akan ka sai in ka bi shi sai in ka yadda ka sakan masa ragama yayin da yake maka waswasi yayin da yake zanta maka yake kawata maka bashi da iko akan ka ba zai iza ka kai ba wannan wato wato izawar da Allah ta'ala ya faɗa alamtar anna na shayatin alal ta ta'uzuhum azza suna shushuta su wannan shushutawar duk ta wannan su ne ta aita zayyana maka ne iyakacin ta kenan amma in baka bi ba ka tsaya kace ba za ka bi ba ka tsaya kace ba za ka yi ba ka auna da hankali ka kawo wa'azi ka kawo nassi ka saurari wa'azi ka auna ka yaki da zuciyarka to ba shi da iko a kanka sai ya koma ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka yayin da duk mutum ya faɗi ya yi sujada shaidan sai ya koma gefe ya yi kuka ya ce ibn adam an umarce ni da ne sujada na ƙi ga shi ibn adam shi kuma an umarce shi yana yi na halaka shi kuma ga shi yana samun tsira to haka za ka yi kai ta sa shi kuka kai ta sa shi kuka kai ta sa shi kuka har sai ya zama to tsinanne ne ko me. in kana neman taimako a kansa mai sauƙi ne ka dangana shi ga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma babban abu kasancewa ba uwar goyo bane ba waliyi bane wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya dauki shaytan ya zamanto waliyi majibinci ba Allah ba to wannan ya tabe tabewa mabayyaniya Allah ya ce wa inna jahannama la ajma'in kuma lalle wutar jahannama makomarsu ce ga baki ɗaya wato su waɗanda suka bi shaidan ɗin minal gawin tare da shaidan ɗin to wutar jahannama ita ce makomarsu mun karanta a suratu ibrahim yanda in sun tattaru a cikin wutar jahannama ɗin shaidan zai musu wa zai musu hudu ba ya ce wa ma kana liya alaikum min sultan ba ni da wani iko akan ku illa an da'autukum fastajabtum na kira ku ku amsa shine kadai sultanin nasa amma ba shi da ikon ya ya ya sanya wato ya ya halicci bata a ci tare da kai ko ya tilasta ka kai bata sai dai wannan da'awar to kuma da'awar tana da uslubi da yawa akwai fito akwai sarewa akwai mayaka akwai tazyini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta wuce sai shaidan wato ya zo ya hau bayanta sai ya so ma zayyana ta sai ka kalla abinda ba ta da shi ma sai ya zayyana maka har sai kana kallanta to irin wannan yana da uslub daban-daban saboda aka hatta waɗanda ma ba cikin junudinsa ba sai ya hore su don su zamanto cikin junudin nasa Allah ya ce ita jahannama to sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai libabin min minhum juz'un maqsum ga kowane ƙofa akwai wato rabo kasash wato akwai kaso abin rabawa daga cikinsu gare gareta wato wutar jahannama duk girman mutanen da duk girman halittar Allah da za su shiga kuma sai sun cika ta tab amma ta akwai kofofi guda bakwai da ake shiga ciki gwargwadon irin ayyukan fitsara wanda yake nuna kan cewa ayyukan saban Allah akwai waɗanda suke su ne uwayen ayyukan wanda su ne suke kaiwa wutar jahannama wanda daga shi ne sauran ayyuka suke yaduwa waɗansu kuma sun ce wannan kasan cikin sunayen wutar jahannama da Allah ya ambata a cikin alkur'ani su ne ƙofofin ƙofa ta farko jahannama sannan laba sannan alhutama sannan saƙar sannan laba sannan jahim sannan alhawiya su su guda bakwai haka aka ruwaito daga ibnu jurayj wanda daga cikin tabi'in yake faɗa an ruwaito ma daga ibnu abbas waɗansu kuma suka ce akwai wato dan mabiya addini ne akwai ta mushrikai akwai ta yahudawa akwai kofar nasara akwai kofar sabi'awa akwai kofar waɗanda suke masu tauhidi amma kuma sun aikata ayyukan sabo wanda su in sun shiga za su fito akwai kuma ta munafukai su ne guda bakwai Allah ta'ala shi ya bar kansa sani da yadda hakikanin waɗannan kofofi suke muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu daga wutar jahannama Allah ya tsirar da mu daga kaidin shaidan Allah ya kare mu daga sharrinsa da cutarsa da zungurarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin